الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا goma sha hudu ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da hudu ga watan uku miladiya kenan shekara ta dubu biyu da ashirin da shida jiya ba manta taro mun kammala karatu a cikin suratu Ibrahim kuma mun fara bayani a cikin suratu Al-Hijr mun yi bayani cewa suratu al sura ce ta goma sha biyar a jerin surori da suke cikin alkur'ani kuma ayoyinta casa'in da tara ne sura ce makkiya suna na wannan sura an samo shi cikin aya ta tamanin a wannan sura mai albarka wadda kaskar zaba ashabul hijirin mursalin a ciki aka samu wannan wato alhijir ambatan wannan suna wanda alhijir suna ne na wani gari wanda mutanen annabi salih alaihi salam suka kasance a wajen su ne samudawa su ne samudawa a idan za mu duba sura a dunkule kafin mu shiga bayanin ta dalla-dalla malamai sun kasa ta gida biyar kamar yadda muke cewa in kana so ka samu tadabburi cikin sauki a cikin alkur'ani ma'ana ka fahimci kowace sura abin take kunshe da shi to kalli yadda jerin ayoyin surar suka kasance malamai sun yi wato wallafa na tsarin tadabburi sun kalli kowace sura da abin da ke kunshi a cikinta a dunkule kenan a dunkule kenan wannan sura in mun kalle ta a jumlar ta mu ga kamar gida biyar take kasuwa gida na farko shine kamar mukaddima mukaddima kamar shimfiɗa ke daga aya ta 1 zuwa aya ta biyar, Allah tabaraka wa ta'ala aya ta farko ya bude da bayani na falalar alkur'ani da matsayin alkur'ani domin mushirikan maka suna karyata alkur'ani cewa ba wahayi bane daga Allah sai Allah ya bayanin girman wannan littafi na alkur'ani sannan kuma da bayanin irin halin da su waɗannan azzalumai mushrikai za su kasance a ciki bayan mutuwar shine nadama na karyata alkur'ani idan mutuwa ta zo musu ko kuma aka tsaye da alkiyama suka ga ga abin da ake bayani ya tabbata sai kuma hankalinsu ya tashi sai na dama. ina ma a ce sun kasance sun shiga musulunci ba su karyata alkur'ani ba ربما يود labi na لو كانوا musulmi sai Allah ta'ala ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayani cewa ya kyale su shi na shi dama wa'azi ne in yayi wa'azi ya kyale su in sun yi imani to amfanin su ne in ba su yi imani ba dama an faɗi cewa za su yi nadama kuma wannan aya da aya ta uku a wannan sura za ga tana bayani game da da yawa daga masu ƙaryata alkur'ani ko masu ƙaryata manzo sallallahu alaihi wasallam abin da yake rudar su shine abin duniya suna da matsayi na duniya ko abin duniya sai Allah ya ce zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamun a kyale su ci gaba da abin da suke na fantama a duniya da jin daɗi ganin cewa su da mazu su iya nan kawai za a yi rayuwa ba za a an mutu ma ba za a tashi kiyama ba sannan Allah ya bayani cewa duk wata al'umma ko alƙarya da ya aiko manzo da littafi suka ta Allah yana halakar da su kuma halakawar ana sanya mata lokaci ne Allah ta'ala yakan jinkirta wa azzalimai na wani dan lokaci kafin ya kama su wa ma alakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum za a ba su littafi a aiko manzo in sun karyata sai Allah ya halakar da su sannan in lokaci na halakarwa babu wanda zai iya wato kare su daga wannan azabar Allah in ta zo musu ma tazruku min ummatin ajalaha wa ma kowace al'umma tana da lokacinta da za a jinkirta mata sannan kuma a kama ta bisa laifin da ta aika duk a wannan a cikin mukaddima aya ta biyar in ka je aya ta shida Allah ta'ala yana bayyana yadda a mushrikai suke yin gizgili ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna cewa da shi yana da tabin hankali ya ayyuhallazina ladina alaihi dhikr innaka lamajnun majnun kuma suke karyata cewa ba gaske bane abin da yazo zuciya shi manzo ne daga Allah in haka ne ya kawo musu shaida abin da suke bukata kuma a aiko mala'ika ya rika yi musu rakiya law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin saboda an ga mala'ika wato su sun san akwai wasu halittar Allah sunan su mala'ika kuma sun san mala'iku ba irin mutane bane to a aiko mala'ika ya rika bin manzo Allah yana gaskata shi yana ce ai manzo ne daga Allah in har ana so su imani sai Allah ya yi musu ya ce wa ma zirin malaikata illa bil haka, inda ya mala'iku suka zo ai magana ta kare ai ba jinkiri illa bil haqq wa ma idan munzari na ba za a yi wa mutane jinkiri ba har in suka ce ka mala'ika in mala'ika ya zo shi ba irin mutum ba ne da zai musu wa'azi a saurare su a'a halakar da su za a yi kai tsaye kuma sai Allah ya kare wannan littafin da ya saukar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi littafi ne tsararre inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wannan qur'anin da Allah ya wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafi ne wanda aka tsare shi la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi Allah ya tsare al-qur'ani har zuwa lokacin da zai dauke shi sannan kuma sai Allah ya tasriya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya rarrashe shi akan abin da yake fuskanta na tsangwama da cutarwa daga mushrikai cewa haka al'amarin yake tun manzanni na baya wa laqad arsalna min qablika fi shi'il awwalina a cikin al'ummomi na bayan aiko manzanni wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un in aka aiko manzo sai su ka izgile da shi yace kazalika kamar haka ne nasluquhu fi qulubil mujrimina wato muka sanya a cikin zukatan wato masu laifi mujrimai mushrikai kenan na ƙaryata manzannin Allah kamar yadda Allah ya ce atawa bihi balhum kawun sa kai ka ce wasiya wasu suke wa wasu duk da tsawon zamani amma ɗabi'ar iri ɗaya ce haka masu laifi suke mujirmai ayyukansu iri ɗaya ne ba sa yin imanin Allah ya koma zanni la yu'minu bihi wa qad khalat sunnatul awwalina cewa da suke a musu aya sai Allah ya ce ai aya shi yake ba da ita ga manzanni sa ma'ana mu'jiza abinda suke cewa a kawo don su gaskata manzanni Allah ya ce in ma mun ba su aya ba dole su imani ba saboda na baya sun nemi ayar an ba su ba su imani walau fatahna alaihim baban min as-sama'i da ce sun ce a bude musu kofa a sama da hau samaniya suka kuma hau in fazallu fihi ya arjuna la kanu inma sukirat absar sai suke ƙarya ne kawai hide ne saboda haka cewa da suke aka musu wata aya wannan al'amari ne da yake hannun Allah kuma Allah ya tabbatar da cewa ko da an ba ta ayar ba dole su imani ba wannan kamar mukaddima kenan aya ta 1 zuwa 15 in ka kalli yani abin nan tsarin sura sai kuma daga aya ta 16 zuwa 25 gaba ta farko kenan daga aya ta 16 zuwa 25 a cikin waɗannan akwai kafa hujja ya ad-dalail al ko al-ayat al-kawniyya ayoyi na kauni shine halittun Allah tabaraka wa ta'ala domin tabbatar da kadaituwarsa ta yaya za ka san akwai Allah ta wannan halittar da ka gani shin wannan sama da ka gani da wannan ƙasar da halittun da ke cikinsu haka kawai suka faru ko kuma a'a akwai wanda ya kaji halittarsu akwai wanda ya fare su a matsayinka na wanda Allah ya baka hankali wanda da shi ke auna al'amura kai ɗan adam in ka dubi wannan sama da ƙasa da halittun da Allah ya halitta da kai kanka kasancewa ba zai yi a ce kawai abin ya faru ba wa fi anfusikum afala tubsiruna kalli kanka mana kai kanka aya ne yanzu kai haka kawai ka kasance ba tare da an halice ka ba kawai aka waye gari azinka ganka a duniyan nan a ba zai yi ba ko ba haushe ma cikin hankalin ta cewa ruwa baya tsami kuma haka ne har kawai ruwa yana zaune shi kadai kuma ya canja ba tare da wani abu ya ya taba shi ba ba zai yiwu ba to saboda haka wa'annan dala'il ko al-ayat al-kauniyya suna tabbatar da akwai Allah kuma wanda yayi waɗannan Allah ne mahalicci guda ɗaya dan da ba ɗaya bane da an samu matsala a fa ma'aunin hankali in ka duba law kana ma alihatun illa Allah la fasadata ka auna ka gani inda a ce Allah ba ɗaya bane ubangijin halittun nan da an samu matsala saboda ɗabi'a shine yanzu mu a 'yan adam cikin mu a ce a gari ɗaya an yi sarki biyu ana yi sai a kano ko ana yi a kano mun gari mutum sani ba babu gari a kano an yi ko ba mun gani an yi sarki biyu a kano abin da yake ɗabi'ar hankali ba ba ta ba ta yarda da shi amma dai kuma gashi Allah da iko yi dai inda aka samu biyu ko sai an samu matsala zahiri ne dole haka Allah ya kafa hujja akan cewa shi ɗaya ne ta me Lauka kana fihi ma alihatun illa da a ce Allah ba ɗaya bane la fasadaka da an samu matsala domin ɗayan zai ce ai ruwa ɗaya ce a ni ba na so kaga za a samu matsala da ba zauna lafiya ba amma duniya nan tunda kake jin labari halittar ta zuwa yau ka taba ji an samu wata matsala saboda ubangiji shi kadai ne ya halitta da halitta kuma al'amura a hannunsa shi yake abin da yake so shi daya ba dan haka ba da an samu to waɗannan dalilai suna tabbatar da akwai Allah kuma Allah ɗaya ne su ne ake cewa al'ayat al-kauniyya halittun Allah sai Allah ya kawo shaida akan haka daga cikin ayata 16 zuwa 22 wa laqad ja'alna fis sama'i burujan mun sanya buruj ma'ana gurabe wato burji burji na taurari Shi ne mazaunai ko hanyoyin da suke kai kawo ko kuma su. kuma Allah ya sanya suka zanto taurarin suka zanto wa na halin na ababen ado da aka yi wa samaniya kawa da shi sannan wa hafiznaha kulle kulli na rajim illa man istaraqa sam'a fa Abu mai har zuwa aya ta da biyu wa arsalna riyaha lawaqiha Allah ya ce mun aiko da iska ta zanto lawaqiha shine mai barbara na abubuwan da kake gani na tsirrai din nan al'ada shine kowane akwai jinsi a cikinsu. amma su Allah ta'ala da iska yake hada tsakaninsu in iska ta kaɗa? sai ta ɗauki wato ta yi barbara tsakanin bishiyoyi ko shukoki sai ga suna ba da yaya shi ne wa hasan da riya lawaqiha fa zanna min as-sama'i sannan Allah ya saukar da ruwa daga sama fa muhu muka shayar da ku wama antum wama antum lahu na. alhali ba kuke da ma'ajiyar ruwa ba ba ku da taskar da kuke ajiyewa Allah ne yake ba ku in lokacin da ya so sannan bayan a aya ta 22 an yi bayani na hujjoji da ke tabbatar da cewa akwai Allah kuma Allah ɗaya ne aya ta 23 zuwa 25 sai Allah yake mana cikin ƙudurarsa yadda yake rike da al'amuran bayinsa na rayawa da kashewa wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithuna muke rayawa muke kashewa da Allah ta'ala kuma muke gadi dukkan abin da yake bayan kasar sannan yayi bayanin ilimin Allah wanda ya game sanin komai da komai wala kad alimna almustaqdimina minkum wala kad alimna almustaakhirin Allah ta'ala shi ne wanda isan waɗanda suka gabaci waɗannan al'ummar da aka aiko musu da manzo tun daga wanda ifada sarkowa shine annabi Adam alaihi salam har zuwa kan zamanin maza Allah ta, duk Allah ya san wannan da kuma ke da ya san kuma wanda suke a wannan lokacin sannan yace kuma walaqad alimna al-mustaakhirin har kuma a tashi alkiyama Allah ya san halittun wannan za zo a wannan duniya su rayu kaga ilimin Allah ya gane kenan ya yalwace ko me da menene Allah ya san kowa ya san kowace halitta tun farko har zuwa ƙarshe sannan kuma sai Allah ya ce wa inna rabbaka huwa yashur kuma duk wannan halitta tun farko har zuwa ƙarshe din nan to ubangijin ka shi zai tara su waje guda a ranar alkiyama dan yayi musu hisabi kaga wannan yana nuna ne iko na Allah da kasancewarsa Shi ne wanda ya halitta yake rayawa ya kashe su kuma zai da su a ranar alkiyama kaga wannan ne gaba ta farko a gaba ta biyu gaba ta biyu a cikin wannan sura sai gaba ta uku sai Allah ya kawo bayani game da halittar ɗan adam da yadda al'amari ya kasance lokacin da Allah ya ci ɗan adam kuma dama ya halicci iblis sai ya yi umarni ta mala'iku su yi sujjada ga annabi adam da iblis din a cikinsu. amma ibnu shi yake yarda yayi sujjada Allah ya bayyana asalin halittar dan adam wal khalaqna insana min salsal min hama'in masnun an halitta dan adam daga salsal shine wato wani tabo wanda yake ake kasashe kuma shi wannan an yi shi ne shi wannan min hama'in masnun daga yumbu ko kuma lakar da take ta canja yanayi masnun wanda ta canja shine mutaghayyir kenan wanda ta canja daga ciki Allah ya halitta dan adam yumbu Kiko ko abin nan iblis an halitta shi daga waljanna khalaqnahu min qablu min nari samum daga wuta wacce take harshen wuta aka halitta shi sannan Allah ya bayanin yadda ya umarni a yi wa annabi Adam sujjada a girmama shi amma mala'iku suka yi sai Iblis ya ce ba zai yi ba kuma ga dalilin da yasa bai yi ba yace illa Iblis aba an yakuna ma'a sajidina qala ya Iblis ma laka alla takuna ma'a sajidin Allah ta'ala ya ce sa ba baka sujjada ba kai Iblis قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون ni da aka halice ni daga harshen wuta ai na fi daraja ta yaya zan sunkuya in girmama wanda aka halice daga tabo wanda yake ya canja kala ya canza mai wari man yana ganin yana da daraja saboda haka ya ki yarda ya sujjada ga annabi adam alaihi salam sai Allah ya la'ance shi ya kore shi daga rahamarsa qala fakhruj minha fa innaka rajim aka kore shi aka ce Allah ace shi wa inna alayka la'nata ila yawmiddin Allah ya yi hukuncin la'anta tun da ya saba wa umarnin Allah amma sai ne da wata alfarma a wajen Allah ta'ala cewa a bashi jinkiri qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athuna a jinkirta masa rayuwa ma'ana kar a kashe shi har zuwa karshen duniya Allah ya karba masa wannan roƙon da ya ce kana fa innaka minal munzarina ila yawmil waqtil ma'lum zuwa lokacin da Allah ya iyakance na wannan duniya to kuma iblis ya alƙawari waɗannan da aka fifita a kansa sai ya gabayin su ma'ana sai ya dulmiyar da su tunda shi ya faɗa cikin halaka to kuma sai ya ja su cikin halaka ba zai kyale su tsira ba irin yadda ya yi ga mahaifinsu annabi adam da mahaifinsu na na hawa haka zai yi ga zuriyarsu قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين زن قاوة أمسو وتحيكن تأو أباين كذا إن قاوة أمس تأقنك أباين كذا سكيبن أمرننك ينكو قرن فتتر دمي دومين دي يجامة أنيزو على حدث إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الخير أنا كلا متعني دنسو زمو دقائم متعلن أما الله يكيب أنت وسبايك shi da yake zai batar sai Allah yake a'a akwai waɗanda su kan ba za ka iya ba dan Allah ya yi musu ya ba su kariya yace illa ibadaka minhum mukhlasin shi ma ya sani Allah ya tsare wasu ba zai iya halakar da su ba zababu a cikin bayan Allah shine fa da Allah inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawi kaga Allah ya tsare wasu bayi iblis ba zai iya cutar da su ba Allah ya hukunta cewa su kan za su tsira a gobe kiyama Allah ka sanya mu cikin su sannan Allah ya bayanin irin wutar da za a sa iblis da mabiyarsa cewa in wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'ina matattar dukkan azalimai wutar jahannama ce Allah ta'ala wutar da take da kofofi guda bakwai da ha sab'atu abwab kuma li kulli babin minhum juz'un maqsum yan wutan nan za a kasa su kowane kofa tana da yankin da za a zuba su ta wannan kofar yan wuta sannan Allah ya bayani su kan waɗanda aka keɓance Allah ya kare su daga sharrin iblis to su kan suna gidan aljanna innal muttaqina fi jannatin wa uyun za su shiga aljanna Allah ya sanya su a aljanna gidan rahmatsa a ce da su udkhuluha bi salamin aminin ku shiga aljanna cikin aminci kuma Allah ta'ala in za a shiga aljanna zai tsarkake zukatan yan aljanna ba irin mutanen da ke duniya ba ba irin ɗabi'ar zuciyar yan duniya ba su za a cire zuciyar a canja ta ba irin ta duniya ba domin a duniya akwai wani abacin zuciya wacce kowa yake da ita sai masu ne wanda yake annaba da manzanni su ne kawai ba su da wani wato wani abu a rai a zuciya wani gilli wani jin kaza da kaza irin hasada ɗin nan da kyashi da jin kai da isa da waye duk wannan a cikin yake kuma kowa yana sai dai na wani ya fi na wani wani kuma yana kokari ya gyara nashi ya rage amma duk kowa yana da wannan to shi yasa kake ganin ana samun matsala a duniya ba za mu zauna lafiya da juna ba saboda in naga ka canja ka ce dan me kuma gashi dai ba ina ke baka Allah ne baka amma sai ji haka zuciyar ce kuma ga gata ga kaza ga kaza to yan aljanna sai a cire wannan baki daya a wanke zuciya ba wanda zai shiga aljanna da wannan sai da in ka shiga aljanna ma to ai in gaje aljanna ma gidan da za a baka kai wanda yake mun kankanta gida ma in yana yawa ba yi maka yawa to ina kai ka shiga ma da gidan ka ina za ka kalli wani to bare kuma za a ƙara wanke zuciya a baka rabo mai yawa sannan kuma zuciyarka baka da wata damuwa ba za ka kalli wani yana da shi wani bai da ba zuciyar wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin duk wani abu na damuwa za a cire a shiga aljanna ihwanan ala sururin mutakabili ana yan kuwa ana kan zaune akan karagai ko kuma wato gado na na kasaita ana kallon juna cikin kwanciyar hankali Allah ka sanya mu cikin aljanna sannan aljanna la yamassuhum fiha sabu babu wahala ai ba aiki a aljanna an gama aiki anan ne ake zuwa kasuwa a je gona a yi kaza dan a samu tanko ba ka bukata saboda an baka dai abin da ke bukata kawai zama za ka yi kana cin aljanna la yamassuhum fiha farin wa ma min minha sannan ba za a kuma fita ban an shiga aljanna ta dawama ce jannatu adnin inda ba a fita sai dai a yi ta zama to kaga wannan duk wanda ya ji wannan lalle zai so a ce yana cikin yan aljanna ko wanda ya ji abin da aka wa yan wuta zai yi tsantsan ya kiyaye kansa to kaga wannan shine gaba ta uku a wannan sura sai gaba ta hudu shine bayanin kisoshi na annabawa Kisoshi na annabawa shi na annaba Allah ta'ala ya newa wanzu Allah ta'ala kalmar tasiriya ne da wannan ba shi labari cewa kamar yadda a farkon sura aka faɗi cewa Allah yana aiko manzanni yana kuma wato sanya mutanen da suke karyata manzanni a yi ta rigima da su suna cutar da manzanni amma a ƙarshe kuma sai ta Allah ya bada nasara ga manzanninsa da mummuni to wannan kaga kamar yana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa halin da ya samu kansa a ciki mun ce wannan sura ta sauka ne a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasa matarsa wanda yake kauna da na Khadija wacce ta taimake shi wajen tunda aka fara kiran mutane zuwa ga musulunci har zuwa wannan shekara ta zama mata goyon baya da kuma taimako sai Allah ya karbe ta sannan ga kuma babban sa Abu Talib shi ma da yake taimaka masa shi ma Allah ya karbe shi sai ya samu kansa cikin damuwa to sai Allah yake ba shi labari cewa ya kwantar da hankalinsa haka dama sunna take za a aiko manzanni kuma su yi ta fama da mutanensu amma dai a ƙarshe sai Allah ya ba da nasara ga manzanni ya ɗaukaka addininsa ya fara kawo kisa ta annabi Ibrahim wa nabbi'uhum an dhaifi Ibrahim labarin abin da ya kasance na annabi Ibrahim sannan sai kisar annabi Lut ta shigo cikin jerin kisa annabi Ibrahim falamma jaa ala lutil Allah ya ba da labarin abin da ya kasance na mutanen annabi lutu alaihi salam kuma a cikin wannan kisoshin sai yake ishara ga mushrikai yake nuni gare su cewa suna fada aya a cikin wannan ma'ana akwai abin daukan wa'azi a cikin kisoshin da ake faɗi na wannan manzanni din domin ya ce waɗannan da aka halakar mutanen annabi lutu ya ce wa inna da ya kawo kisarsu sai ya ce wa inna huma labi sabilin muqimin wato su waɗannan da ake baku labari labi sabilin muqim ma'ana suna hanyar da kuke kai kawo kuna ganin gidaje da alamominsu kuna da labarinsu kun san an taɓa yanzu ma'ana hanyar da ake bi ake kai kawo ma'ana tafiya garuruwa da kuke kuna ratsawa ta inda aka halakar da waɗannan mutane kuna da labari bai isa aya gare ku ba yace inna fi dalika la ayatin lil mutawassimin akwai aya ga masu ɗaukan wa'azi shine al mutawassimin ma'ana masu yin tunani almutaammili ne kenan almutafakkiri masu tunani akwai aya gare su Mana ka wuce ka ga inda aka halakar da waɗancan mutane kuma kana da labarin abin da ya gudana me ya kamata kai wa kanka shine ka nema kanka tsari daga abin da ya same su ko ba ka to kaga Allah yana bayani a cikin isoshin sannan yana jan hankali da cewa ana ba da labari ne domin su ma su ɗauki wa'azi mushrikai suna da labarin waɗannan da Allah yake bayanin sun sani kuma suna ma kai kawo a kasuwanci ko kai kawo a tafiyar su suna ganin garuruwa sannan Allah ya kawo kissa ta ashabul aika ashabu al-aika sune mutanen da Allah ya aika musu da manzo yace wa in kana ashabul aikati la zalimin an aika musu manzo amma suka yi tawaye ba su manzon ba ashabul aika sune mutanen wani annabi mutanen wani annabi ne ashabul aika annabi shu'aib annabi shu'aib al'aika shine gonaki wato yankin su lambuna ne da gonaki masu duhu a lullube kamar yadda ake cewa kurmi yankin su waje ne mai ni'ima Allah ya musu ni'ima amma a madadin cewa Allah godiya sai suka saba wa Allah sune mutanen annabi shu'aib alaihi salam su ma din labarin mutanen annabi shu'aib bai buya ba ga larabawa suna da labarinsu kuma garin da suka rayu a ciki ana kai kawo shi ma ana wucewa ana da labarin su ma ke wa inna huma labi imamin mubin da su da mutanen annabi lut ma'ana labi tariqin wadihin yamurru bihim almusafiruna kullu waqtin duk matafiya suna wucewa yau da gobe suna ratsa garuruwan da aka halakar da wannan suna da labari cewa nan an taɓa yin wasu mutane ga abin da ya gudana gare su Allah ya kuma musu manzo suka sabawa manzon Allah ya halakar da su saboda aka ku ɗauki izina da aya game da abin da ya faru ga waɗancan ku gyara tafin koma irin aka ta same ku sannan sai aka cika da kissar ashabu alhijr su ne muda wata annabi salih alaihi salam wa laqad kadzaba ashabu alhijr almursalina Allah ya cika kisar da ma'ana kawo labarin kan manzanni da kisar mutanen annabi salih sune mutanen hijr wannan garin da Allah yake ba da labari to waɗannan kisoshi kamar yadda muka faɗa hikimar shi ne na farko dai tasliya ga manzon Allah sallallahu alaihi rarra shi game da abin da yake faruwa gare shi na kuntatawa da cutarwa daga mushrikai cewa ga abin da ya gudana ga manzannin baya ya zamo ya haƙuri fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wala tastajina ya haƙuri game da abin da yake abin nan faruwa gare shi sannan su kuma masu laifi ya zama musu aya domin kaga haka ma Allah yake inna fi zalika laayatin sai ke lil mutawassimin akwai ayoyi ga masu tunani masu daukan wa'azi masu nazari masu daukan izina idan waɗancan mutane sun yi abin da suka yi ga abin da ya sami su kai ba in kai ba zai same ka ba to sai ka shiga taitayinka ka gyara Karshe, ayoyi na karshe a wannan sura ta alhijir daga aya ta 85 wa ma khalaqna samawati wal arda wa bainahuma illa bil haqq da ƙasa da abin da ke tsakanin su ba sai da gaskiya sai da hikima sai da dalili shine dan abautawa Allah shi kadai sannan kuma sai yace wa inna sa'ata la'atiyatu kuma bayan duk abin da ya gudana ya gudana Allah zai tashi wannan duniya ma'ana a nade ta kuma a je a tsaya a gaban Allah domin yi wa bayi hisabi ne bayanin a hikima ta aiko manzo sannan kuma da abin da Allah ya ba manzo Allah talatar na alqur'ani wanda yake wala kad atayna ka sab'an min al-makani wal qur'an al-azim kun baka sab'an bakwai daga al-makani wato abin da ake yawan maimaita karatun sa kuma mun baka al-qur'ani mai girma sannan sai Allah ya ja hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa matsayin duniya cewa ba komai ba ce kada idamu da ita mana kada kula da abin da waɗancan suke kai waɗanda suke alfahari da abin da suke da shi na duniya kuma wannan ya sa suka ƙibin gaskiya ya ce la ta na aine ka ila ba masu ana bihi azwajan minu abin da muka ba su na abin duniya dangin abin duniya daban-daban wanda dalilin wannan ya sa ma suke tawaye ga ƙibin Allah su waɗancan mushrikai kenan sai Allah ya ce wala ta'zan alaihim waqfid janahaka lil mu'minin sannan ka kasantar da kansa ga mu'mini ma'ana ka ja su a jiki kai musu mu'amala da tausayi wa bima rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik Allah ya sanya manzo Allah ya zama mai taushi kuma yi masa umarni da mu'amala ta tausasawa waqfid janahaka lil mu'minina ya zama mai mu'amala da tausayi da kuma kasantar da kai ga wani kuma ya gaya wa mutane cewa shi mai gargadi ne wa kul inni an nadirul mubin kama anzalna alal muqtasimina kamar yadda Allah ya saukar ga waɗannan da suka yi rantsuwa suke karyata manzan Allah suke karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi rantsuwa cewa manzan Allah ba manzo bane daga Allah suka yi suka yi rantsuwa to saboda haka Allah tabaraka wata'ala yake ga manzon Allah ya ci gaba da wa'azi da hakuri da yace wa inna sa'ata la'atin sai fi fatra al jami' sai hakuri kyakkyawan hakuri sannan bayan wannan kuma sai Allah tabaraka wata'ala a ya ci gaba dai da rarrashin manzon Allah ta san sai ya ci gaba da wa'azi fatra bi matumar wa'arid al mushrikeena sai ce inna kafainaka mun isar maka da masu ilgili ɗin nan mu yi maka maganin kai dai ka ci gaba da wa'azi kada ka damu da su domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana samun damuwa akan da mushirkai suke na ta tashi da kuma shi ne faɗin Allah wala ya na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqul mun san kana jin damuwa da kunci bisa abin da suke aikata na kafirci da kuma ilgili amma kai hakuri ka ci gaba da ambatan Allah da kuma yin sallah fasabbi bihamdi rabbika wa kun minas sajidin ka ci gaba da ambatan ubangiji ka ci gaba da sallah domin wannan shine zai baka kwanciyar hankali sannan ka ci gaba da wutar Allah har zuwa yaqini ya zo maka shine mutuwa wa abu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin to wannan shine ita ce aya ta karshe a wannan sura a cikin minti nawa kaga ka riga ka samu ne haske kaga surar tana da gabobi bayan muqaddima da khatima gaba uku ne a cikinta in ka kalli sura a haka to kana karantawa sai ka ga ka fahimci abin da ke cikinta cikin sauƙi za ka iya tadabburi ka gane wato a dunkule kowace sura abin take kunshe da shi na sako kuma ga an baka saukin kenan ka yi ne ka yi istiazi yi kokarin karɓar sakon da kuma aiwatar da abin da ya kamata na abin da aka yi maka wa'azi a cikin kowace sura Allah ya ba mu dace ayoyi da ya karanta saki biya mana تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون Allah ta'ala ce alif la ra waɗannan harufa su ne dai waɗanda aka yi bayani tun farkon suratul bakara alif lam mim Allah ta'ala ya bude wasu surori na alkur'ani da waɗannan harufa an faɗi hikimar haka ko wasu malamai suka ce saboda tahaddi ne ga larabawa cewa wannan alkur'ani ya sauka da harshen larabci wanda harshen nan ya haɗu ne daga harufan da aka ambata dinnan da shi ake rubuta wannan yare ko kuma shi ne ya haɗu ake magana da wannan yare saboda haka su da suke da'awar suna da fasaha masu wannan harshe laraba kenan in da gaske suna ganin qur'ani ba daga Allah bane su iya su kwatanta kawo kwatankwacin alqur'ani to ai da alqur'ani da waɗannan harufa aka hada ai za su iya magana da larabci da yake kunshe da waɗannan harufa to su kawo kwatankwacin alqur'ani za su iya amma ba za su iya ba wannan yake tabbatar da alqur'ani wahayi ne daga Allah tabaraka wata'ala sannan wasu malamai suka ce kuma dai akwai tambihi domin larabawa cikin yaran sukan yi tambihi in suna magana sukan faɗi wasu wato lafuzza na jan hankali to wannan yana daga cikin tambihi na in an bude sura da waɗannan harufa ya ja hankalin mai sauraro ya ba da hankali wajen sauraron abin da za a karanta masa alif lam ra tilka ayatul kitab yace waɗannan ayoyi ne na littafi tilka ai ma'ana waɗannan abin da za a karanta da ke cikin wannan sura mai girma ayatul kitabi ai ayatun min alkitabil munazzal alayk ayoyi ne daga littafin da aka saukar maka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam alkamil alhaqiq bi ikhtisas kitab wanda littafi ne mafi cika ibnu ashur Allah ya masa rahama yace falamma kana alkalamu muwajjihan ila almunkirina tunda yanzu ana magana ne da masu inkarin cewa qur'ani ba daga Allah bane ناسب أن يستحضر المنزل على محمد بعنوانه الأعم saboda haka sai ya dace a ambaci wannan abin da aka sauka ga annabi sallallahu alaihi da ainihin takensa wanda yake gamamme shine alkitab wa huwa kaunuhu kitaban to wadanda ake magana da su ai sun san alkitab لانهم حين جادلوا ما جادلوا الا في كتاب suna inkarin littafi cewa ba daga Allah ba ne, sun san littafi domin Allah ma ya ce sun faɗa suka ce law anna unzila law law anna unzila alaina alkitabu la kunna ahda minhu kenan an ba wasu littafi sun sani suka ce mu ma da an ba mu littafi da mun zama mun fi su shiriya waɗantan da aka ba su ashe sun san akwai waɗanda aka ba wa littafi to kuma ga na ku littafi tilka ayatu alkitab wannan da ake karantawa ayoyi ne na littafin da Allah ya yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba ku ce ba ba ku littafi ba to ga Allah ya ba ku littafi yace wala annahum ya ma 'inda al-umam al na sun sani Allah ya ba wasu al'ummomi al-kitab sune ahlul kitab hudu da nasara tunda akwai larabawa da suka shiga addinin yahudu sun shiga addinin nasara kuma suna karanta littafi sun san akwai littafi to kuma gashi Allah ya ba ku naku littafi tilka ayatul kitabi wa qur'an mubin kuma qur'ani ma'ana abin karantawa mubin wanda yake mabayyani ay muzhirin lil haqqi min al batil wanda yake bayyana gaskiya ya ware ta ya bambance ta daga ƙarya wal rushd min al ya bambance shari'a daga fata wal halal min al haram wanda yake dauke da bambancewa daga wato ya bambance halal da kuma haram ko kuma al zahiru amruhu fil ijaz wanda al'amarin sa ya bayyana fili wato mubin wanda ya bayyana cikin ijazi kasancewar daga Allah yake ba a iya kwaikwayarsa ba a iya kwaikwayarsa malaki ai hadhihi sura ayatu min al-kalam al-jami' wannan sura ayoyi ne na wato littafin da yake dauke da wato zance na Allah shine al-Qur'ani wanda yake dauke da bayanin hukunce hukunce da Allah ya saukar ga bayinsa sai Allah yake rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimina yake ruwa ma ai kafiran da yawa waɗanda allazina kafaru suka cewa Allah ya waddu za su yi ma'ana su yi fata su goraci cewa laukan musulmina ina ma a ce sun zama musulmi zai kasance da yawa a lokaci da yawa za su yi wannan nadama ɗin da cewa ina ma a ce su ma sun zama musulmi a gurabe daban-daban da yawa shine a lokacin mutuwa za su so su ce sun gyara amma ba zai yi ba da lokacin da za su ga kansu a cikin kabari a yi tambaya za su a ce ina ma a ce sun yi ba da amsa ba za su iya ba an tashi kiyama ina ma a ce sun musulunta sun makara a gidan wuta in sun ga yadda masu imani masu laifi an shigar da su wuta cikin wannan azaba sai kuma su ga su an fidda su su kuma an kyale su me yasa a ce ai dan ba ku imani ba ba ku zanto musulmi ba a dukkanin waɗannan gurabe sai sun yi mai yawaddu allazina kafaru law kanu kafirai sai sun ce kai ina ma a ce sun shiga musulunci ina ma sun yi imani da Allah ina ma ina ma ina ma a gurabe daban-daban daban-daban kuma duk sun makara babu wani batu cewa su gyara domin ba su yi imani da Allah ba suka mutu tun lokacin da za a karɓi rayukansu za su fara ganin wato abin da yake na bambanci ka tambayi likitoci su ne suke yawan mu'amala da masu mutuwa ka tambaye su duk wani likita wanda yake inda su suna yawan ganin mutuwar mutane ku tambaya ku ce don Allah su ba ku labarin in mummune suka zo mutuwa ya al'amuran su yake musulmi da kafirai bambancin ai bambancin a fili yake suna ganin abin ban mamaki mummune suna mutuwa cikin abin hali yanayi wanda yake mai sauki sabanin kafirai mafi kyawun lokaci za a ga suna mutuwa cikin yanayin da na tashin hankali ko su suna gani to tun daga nan ne za ka ga bambanci Kafire za su cin ka fata ina ma a ce suna tun daga lokacin da mutuwa za su zo musu haka kuma za a yi ta tafiya a tashi alkiyama su ga bambane suna da haske su ga bambane sun samu sauki su ga su kuma suna cikin musiba ina ma a ce irin waɗancan ne mu ma ina sannan har a shiga wutar ma za a sa wasu masu imanin a wuta saboda laifi su ga an fitar su su ma ce ina ma a ce ana har kun zauna dindindin ke ba fita su ai saboda sun yi imani laifin shi yasa aka sa ta a wuta Ruba yawaddu allazina kafaru law kanu muslimina مسلمين tara id إذ ala على النار Allah yake bada labari in an tsaye da su a wuta fakaru sai su rika cewa dan wuta ya laitana nurattu ina ma a mayar da mu duniya wala nukaddiba bi ayati rabbina ba za mu karyata ayyukan ubangijinmu za mu imani wa nakuna minal mu'minin za mu zanto daga mummune kaga fir'auna ma ai abin da yake nan ko lokacin da mutuwa aka shake shi ta zo masa me yace yace amantu ha la ilaha illa alladhi amanat bihi ban isra'il wa ana minal na musulunta sai aka ce al'ana kama kara shi ma da ya gani ya so ya shiga musuluncin dan ya ga hakika abin da yake gaskiya amma me yake ya ce wa ana mil musulmi aka ce a ina ai anan ka ba nan ake ce ana mil musulmi ba tun a can baya kamata ka yi imani don duk wata shaida ta tabbata gare ka waje a dubi ha wata kanata an fusu zulman wa uluwa sun ga gaskiya amma take ta suka yi saboda zalunci saboda ka al'ana wa kad asaita qablu wa kunta min al-mufsidina ina ka makara sai yanzu kake ji cewa za ka yi abin nan za ka ce wa ana minan musulmi na ba zai yiwu ba a baya ne ya kamata ka gyara a saita a bayan kuma sai ka zamo mai sabo kuma mai barna minan musulmi saboda haka babu abin nan ka halaka ka taɓe saboda haka Allah yake cewa idan an tashi kiyama ɗan wuta za su rika fatan cewa ina ma a mayar da su duniya ta gyara kuma su zama suna cikin masu imani kuma ba zai yiwu ba nadama ce wacce ba za ta yi masa amfani ba Allah ta'ala ya ce zarhum kyale su ya kai manzona ya kulu suke abin da suke ci na jin daɗi wa ya tamatta'u su rika jin daɗin duniya dama abin da ake wa duniya kenan a ci dai a ci dai a ci dai duk wanda ka taba ya ce nema yake neman abinci ita dai ake wa to amma dai ka kiyaye kanka kar ka zama cikin waɗannan da Allah ya ce zarhu ya kulu wa ya tamatta'u kar ka zama cikin su ci da ci da ci shi ne a ka kuma sai mutum ya rufe ido duk abin da ya zo kawai sai yi ne sai ya kai baki ba bambancewa tsakanin cin wannan ya dace ya kai baki na halal ne ko ba halal bane. domin in ba na halal bane ya kai bakinsa ya ci zai shiga wannan ayar zarhum ya wa ya yaletu su ci gaba da cin abin da suke ci ba dai ci ba ne a yi ta nema ana ci da a yi ci duk abin da za a ci na daɗi a duniya wa ya tamatta'u a ji daɗin duniyar sha'awa sha'awan duniyar duk abin da ake samu ɗin don a ci a ji daɗi don a yi kaza kyale su dama wannan ne ya hana su bin gaskiya da yawa mutane duniyar ce ta yi musu ta roƙe su ya sa suka ɗauka su ita kawai suke gani in dai za a same ta kawai kyale a samu ba dai duniya za a samu ba kawai kyale musu in dai kuɗi zai zo in dai za a samu abin duniya kai kyale kai kana wani magana wani wani halal kai dai a samu mana a samu dai a samu dai a ci dai a gina a hau a yi kaza a yi kaza a yi fanta ba a yi duk abin da ake so amma dai in ba a bi Allah ba to ana da matsala wa yulhihimul amal kuma kyale su wato godace godace ya shagaltar da su an yushghiluhum an ittiba'ika aw an istidadi al ma'adi kyale su sun kibin ka ne saboda me suna son tsara duniya ita ce ta rode su ita ta shagaltar da su suka manta da lahira sai Allah ya ce fasaufa ya alamu da sanu za su san abin da ake ba su labari za su gani kuma za su sani za su gani kuma za su san abin da ake gaya musu gaskiya ne mana kyale su duk abin da suke yi na tara abin duniya saboda ya shigar da su gabarin bin gaskiya gabarin suna lahira to su yi ta yi har lokacin da gaskiya za ta zo gare su ku ya alamuna za ta san su a sani'ihim cewa abin da suka aikata mummuna ashe ba daidai ba ne in sun gansu a wuta suka ga hukuba da ake ga masu laifi to za su yi nadama a wannan lokacin amma a duniya ba cewa suke a kyale su a daina musu wani wa'azi ana ce musu lahira su kawai duniya ce suka santa kuma masu aikin da sun samu duniyar ma ai su ba su da matsala ba su da matsala wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabina suka ce ai mun fi kowa yadda muka tare ai da dukiyar nan ai ba matsala wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalab in ma muka koma lahirar aka mai da mu can din ai za mu samu abin da yake mafi alherin abin da muka tunda ai muna da shi a duniya kuma da shi za mu tafi tsammanin suke da shi za su tafi lahira To ai suna tsammanin wannan shi zai musu wani abin ba za a yi musu azaba ba saboda haka sun shagala da abin duniya sai Allah ya ce fa ya lamuna, da sannu za su san abin da suka aikata ba daidai ba ne? ma'ana in sun ga sakamakon hukuba da ake ga masu wannan laifi sai na abin abu talib Allah ya kara masa yadda ya ce yadda ma aksha alaikum zinaini abinda nake ji muku tsoro abuwa ne guda biyu tolul amali wa tiba alhawa yawan gorace gorace da kuma bin san zuciya wannan su ne ababen da ke halakar da mutane mutum yana da amal ko amal gorace sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza an tara ana ta lissafi ana ta sannan da kuma bin san zuciya ittiba al-hawa mutum yana ganin gaskiya ya kau da kai ya bi son zuciyarsa wannan sune abin da ke halakar da mutane yace fa inna tul al-amal yunsi al-akhirah yawan gurace gurace ina sa amanta da lahira saboda ai ka sa target ai jarin ka sai ya kai miliyan 200 jarin ka jarin ka sai ya kai miliyan 50 kuma kar ka manta jarin nan ba da baka da ko ya zama 200 kana murna ya zama miliyan daya kana murna ya zama miliyan goma sha biyar ka ce a ai ba magana baka sani ba ce ka tsallaka ba daga miliyan goma sai ga miliyan hamsin da saba'in ka ce a ai kuma kullum kana ɗan ƙara gaba kuma so kake target ɗin ya ƙara ko titi ba ba ka haka tafi empty amma yanzu ka da miliyan ashirin amma cewa kake sai ta kai hamsin kuma Allah yana da hikima sai ta kai hamsin ɗin da sai ka ce to ai an gama a'a yanzu ta kai saba'in ɗari tana kaiwa ɗari biyu sai ka ce dubu kake so miliyan dubu sai an kai to an dinga fa kenan wallahi yana kaya miliyan dubu, nan so kake zama dubu kaza miliyan dubu ai yawa, a ina ai tukuna yanzu aka fa miliyan dubu ai yanzu aka fara so nake tunin ka biyar to a ƙarshe ma kuma sai ka zama shi kenan ma ba batun ma wannan kuma an ƙure kawai ka baje kawai abin nan ko ma ta ko ina to shine yayi abin nan tulul amal to yanzu wanda yake cikin wannan harkar yaushe ake magana lahira ina ai baka sani bane ai tun lokacin da ya kai miliyan biyu ka shiga matsala saboda ai karka manta tun da dukiyar ta kai miliyan 200 kake tunanin ya kamata fa yanzu kai gona gidan gona ya kamata kasuwan nan ka bude a kasuwar gabas domin ta yamma kake kuma ka sa jari a kasuwar arewa kuma karka manta kai ya kamata yanzu ka kafa kamfani yana ƙara gaba kana ƙara ne kuma abubuwa na ƙaruwa yanzu kana da kamfani kana da kasuwa a kasuwar gabas kasuwar yamma a yi magana a can kana cewa a'a odan nan ta ƙara so a yi ma magana ba ta ƙara so ba a ce in ta zo ba a tsaya sai na yi abin nan sannan ga gidan gona ga kamfani ina za ka sa kanka a'a ai ba iya wannan ba yanzu kuma sai ka ce to ya kamata fa in an tsallaka jar in bude estate saboda kaga a nan ai an gama a Najeriya to kana da kamfani a Lagos kana shi a Kano kana da shi a Abuja abin nan estate estate duk kai to kuma ya kamata a tsallaka ko Niger kuma in ana tunanin Niger kuma ya kamata Kamaru ma a tsallaka ko a je Ghana a kafa abin nan a sa jari a kamfanin a Ghana to daga nan kuma sai a fara taron tsallaka shikenan kuma magana ta kai yanzu da Allah da wannan lissafin ina kai ina wani mutum yaushe kai sallah a cikin jami'i kullum kana hayya kana yawo kamfani ana lissafi kana zikiri ba sai sai lissafin naira amma ba lissafin saboda ba lokaci wa al amal kuma dan adam duk haka muke wallahi malam kai kai ka kiyaye kanka kana fara abin nan in dai ba Allah ne ke taimake ka ba tun zaka ga yana ƙara nisa sai a neme ka a rasa a wajen karatu ba lokaci ba zai yiwu bane lokacin da ake karatun kai ka tafi a banda kana dubai daga can kuma ka dan ma Allah ya taimake ka biya ta umra Allah ya taimake ka daga can kuma zaka tsallaka tera saboda ai oda to da ina karatu zikiri ba kana can kana yawo duk wanda yaje ku tambayi san an je ce na zama ake a kwanta yawo gari gari ake in kai wata uku ba ranar ɗaya da zaka ce wai yau kwanta in bacci yawo kake duk inda za a sa jari inda za a samu kaya masu kyau masu abin da za su kawo kuɗi a nan za a yi ne to haka za a shiga da haka za a shiga kuma kar ka manta ba kana kuɗi in mata kaɗai ne jarin yana kai miliyan goma za ka ce to mata uku ya kamata saboda to ka kai miliyan goma dole kai mata uku ma jarin yana kaiwa miliyan hamsin dama mata hudu don ma ba ƙwarƙwaro ne <laughs> saboda mai ai kana ganin kamala ce cika ce sannan kowace kuma kai mata gida daban ba wanda ɗaya ba saboda ai baka so a samu hayaniya tunda akwai abin abin saboda haka yau kana can gobe kana nan ko dai inda ka je lissafi ne waya ce matan ma ban san inda kake ba an tare yaya ya'yan ce ne amma bayanin a biya kuɗin makaranta ka ce a je wajen abin nan sakatare abin nan biya biya duk abin da ake bukata kada Allah kar a abin nan kake dama ba a tambaye kuɗin ce ba ne saboda kai kana abin littafi ya fi ƙarfin a zuwa tambaye ka wani abu yanzu abin da ake bukata a je wajen an gama to duk gaba ɗaya rayuwar kenan kuma wannan sai ka ce a ai kai ba magana ce kuma muka san ka kai wani ya muri wannan ka duba yadda amma kuma kai kullum kana masallaci da ka je kasuwa dama ka zo ka ɗaya ta ka dawo masallaci an yi juma'a da kai kana tsawon gaba amma duk da haka kana damuwa cewa ina ma a ce na zama irin tuwa ne wato kamar masallaci ke da kai ba ka shiga yawa duniya za a tara wallahi alherin ka ne zuwa masallaci da karatu wallahi shi ba da lokaci ne shi ma yana so amma ba zai iya ba ba lokaci to kaga akwai matsala ce Kolul amal yana yin til akhira yana manta da mutum lahira saboda ayin abin yayi yawa ba za a tana ba ba za a tana ba sannan kuma ittiba al-hawa yasuddu an al-haq shi kuma bin san zuciya sai ya hana bin gaskiya kana tsinin gaskiya ce ka bazan zuciyar ka, to wannan abubuwa masu halakawa guda biyu ne Allah ta'ala ya ce wa ma ahlaka wa ma min qaryatin illa wa laha kitabun Allah ta'ala yana bayyana cikin waɗannan ayoyi na yadda yake aiko manzanni ga dukkan al'ummomi kuma in suka karyata manzanni suka saba manzanni suka kibin Allah sai Allah ya halakar da su wa ma ahlakna min qaryati ba mu taba halakawa gargacin wata alƙarya illa wala ha kitabun ma'lum ma'ana ba mu halakar da wata alƙarya ba muka saukan musu da azaba illa wala ha kitabun face sai mun aiko musu da littafi ko kuma a'a wala ha kitabun ma'lum ai ajalun muqaddarun maktub sai mun sanya musu ajali sananne kayyadajje wanda in muka aiko da manzo ya musu wa'azi ba su ba to sai mu halakar da su ba kawai haka muke halakar da al'umma ba tare da mun jinkirta musu ba an yi musu wa'azi ba wa kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan ba ma saukar da azaba sai mun aiko da manzo kuma manzon za mu sanya lokaci ya zo yayi wa'azi ga mutanen illa walaha kitabun ay ajalun muqaddarun maktub ajali wanda aka rubuta shi aka rubuta shi kamar yadda Allah ya ce wani kulle ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun ko ta al'umma ana sanya musu lokaci za a aiko manzo da littafi ya zo ya musu wa'azi a sanya musu lokaci dan a yanke musu hanzari a yi musu wa'azi manzon ya zo ya gargade su in ba su ji ba to shikenan sai Allah ya saukar musu da hukuma ya kama su da azaba saboda abin da suka aikata na saba manzannin Allah mata su kuma ummatin ajalaha saboda haka babu wata al'umma da take wato ƙetare lokacin da Allah ya rubuta mata ba wata al'umma da take ƙetare lokacin da Allah ta'ala ya rubuta mata ba ta fiko wato babu wata al'umma da za ta wato wanda aka halakar da su kenan tasbiqu ha ta ƙetare iya lokacin da Allah ya iyakance mata wannan da Allah yake cewa ya rubuta ya kayyade musu lokaci wa ma yasiruna kuma ba ta jinkirtawa ga barin wannan lokaci aw ma ta'akkaruna anhu ba ta jinkiri akan wannan in lokacin ya yayi wanda Allah ya rubuta to sai Allah ya kama su ba za su wuce wannan lokacin ba sannan kuma ba za su jinkiri akan wannan lokacin ba za mu dakata na insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi akan waɗannan ayoyi da muka karanta ayoyi na hudu da biyar kuma mu dora fatan mu Allah ta'ala ya ba mu tawfiki da dacewa da yin aiki da abin da ake mana wa'azi da shi Allah ya kai mana kurakuran Allah ya karɓi ayyukanmu ya zauna da mu lafiya Allah ta'ala ya tukan magabatan mu Allah ya ba mu lafiya a jikunan mu ya ba mu lafiya a cikin rayuwa masu ɗaya. Allah ya ba mu shugaban nagari a kasar mu halin da duniya take cikin na fitina Allah ta'ala ya ya zauna da mu lafiya waɗannan yahudawa Allah ta'ala ya kama su da laifinsu ya sauka musu da ƙoba da ta dace da laifinsu Allah ta'ala ya nuna mana karshen su zalunci da suke Allah ya mai da shi kansu